studio kalangu faji kara kara. Studio Kalangu faji kara. Studio Kalangu faji kara Studio Kalangu faji kara. Ira hangan kai wassalamu alaikum wa barkan da alwatu wane wokan ai balki samidu ai kande Studio Kalangu to nan da arando. Studio Kalangu sigire mo fangan da yanno arangin guduwai arlit gukoi dolbel gingimi gukoi gaya radio waran zikin da hakku bon kan irdai goyi kam char kambara. Mun kun dai Studio Kalangu a wani sigiro farhan da bin kanaira ingunor kaga nan da arando. Sanni be romo kan irgukoi ngir wa batu sigir wani wura asisala ngir irse kala labar sambukai iwana karto kan gino ifo no na fayan kan da karta gyarai dini ifo ti dogo na kan no aga kan de labar sambuka se ingu goyora duwo fo ti sanda ya kan no labar sambuka gidi da sin da karto wani wo kan ginan irin koi ga san wani wa batu irin boryan burnyaran se irgonda bubakar buraima conseil supérieur de la communication me wo mo maimuna amari gado ai mantikan labar sambuko no koi ne aigu kunja kan sigine a pak niger inganda halkason wakan sigine sinatik madalla irgaran fondugo ikan aran tu studio kalangu a wana faji karase. sanda matkantine aigin gaci daran se studio kalangu a wana hunkun faji kara a salangir se kala labar sambukai iwan karto bon sibor kul sai tugurai ramu karto dini cititir kan igoran di juin hando a zari tacha a nisar gi zambarin kadi wai kan labar sambukai no ingai bondura ingai no ni karto wane wo sigiri karto din mo dai kan akwai gi sigiri a gi labar mu. damuno am koi gingu goyo te matkancin no a himanda ya dinno a gi cabumo no kan labar sambuko no kan gwani inguwan goyora cititira adin mo hal songo a wana aya waicin da hakko ngumo ana chabi borai se kan danga iga fondu nono labar sambu ko kulse am koy gudu kartu wane danga alhakuno kan labar sambu kai fuo hauzu yango sata kan signe ese a himga no borase yadin mo no jititira dini a wana ay waranka ngumo ga chabi kan karto dini dago labar sambu kase ag fondu fera se no am koy gungu goyai te matkancin no a himanda irga sanno no buraim se amir fahamandi hal ifo no gati labar sambu bu kai wani karto dini matkin no a gonan da to kar da preso din dai matkan ha da a gwanda hankan ganan bor ma bai a gwanda mo hankan da fiyan kan da afe i fono ni fiyan kan da kart fe igi ka kati csc president wo sinya tiro ni gagara zam kart hunkun burkul kan tun daga bagin kart se nongo kago igi hinga karto kara se ama katare ama ga bonga gwindi amma wodi isina se carte de presse zam hal dai na guna isi ga kaga president csc kambe de kengo iska ka gagara donc won no fen kan fe sai maimuna irgi kando ifo gati labar sambu kai i won karto dini ni ga bay lalle ay karto de presso bay zama inde bon ay gon karto de presso dini ko ina karto de presso dini ni ne hala ifo no gati a wana gabu karto de presso din dai a ga irno gabi ni kan gati labar sambu ka din gonda nan go kan ni gogo goi ni wana mai gida bun bono ginno darza zama ga bay kan buro kan gogoi bur kan gwanda karto de presso do wakan sin da karto de presso isko kute af ifayen kan goyi gam da iti boro a goni inga goyora ga bisa boro hondi kan sinda boro hondi wa ba a goni inga goyora a sinda ya dinga a site darja inga goyora hai kan gati mai gidai do ya din mu halka son ai jaran sai karta da press ne wo labari samba kai a gino fondo da ma har hannu yara ni kan go koi labari ke ki zama labari sambu kono ni wo ni ga ba ni mu du labari ke kayente matkan da ga himanda ya dinga non fongo kan ni kondi ni karto kan ga chabe kan ni wo ni go danga tambara son ga goy a wona de agi ingita a wone woni singi furunda wone ma gair singi no labare kan go cici me dinna karto din kan sigi ne carte de kan k'o non non si wodin zalini kebe igi ingin no fondo kan gin labaro de kan go cici zama igi ne lalle boro wo labar sam ko ce kentano ya dinga igi diro kan dinga dinga labaro non se nigi woni bai mat kan nigi te labaro din karga ka am bori to buraima ifo no na karto dini afayan kan da labistare wono kan yarga bai to hankan fiyan kan yankanda la visitare wana da ikati la visitare wana wo iban batano bakan woni mo sikaina la visitare wana ingo agi hingi no fondo ni mo ga vote agi hingi no fondo ni mo ga nuru sambu bank dia agi hingi no fondo ni manaru amana carte de presse wone wo hakikan no fondo ni mo ga vote dan badin konda gane ni ma ci be ni sa ah, kale ni mo kan de carte d'identité nationale ya din no asi hingi no fondo ni manaru amma din naru nda akan din sai dogone ya dinga fiyanke kan go nganda cadre national gamara kan frank fo mo gono sanda din dimbenga chebe o ingo non kul kan digo i igbe ni wonon kan nifu cititirarin kan labar sam kai karto wo sigiri a wani ayi waran kan tara danga chab kan a diga bi a labar sam kano da gune amungu wana goyote ifogti alhakai no a labar sam kano kan gwanda karto din to da gune de kati za sitina de bora windiyo za hal de kar de presse ne chebe non kul kan digo windi niger labora akan din se dogone isihin ngin zalo dogore faka kagin kan din se kati non kan go bor mu furara mu sambu dai ka marga kante bifo marga bambat no arandi kan ina k'a kaka ine burkul ma hima gagan non to hal de kartu wodi ni se nigi hin ga bisa yari ngandi dogone kulma ba wodi nigi hin ga bisa nigi hin mo ni ma ga furo hal nongora ni labaro kan kon ni ma ci ni ba tonan di bore to dogone ya amamba ba kan na ka wodi agiyeg borano al hakfo yanno zamir di kwar fo yara igne labar sam kam ko kan gwanda ba a gogo furo karai da ni gwamnati wani rabura su banan da haifan wadi ne yandu mu gono ni shar labura to lalle a himanda ko ba di si goyi daidai a himanda zama sambu bude son kar da person da ga ga ba wani ka banki rano kan bore goga ga laya yim go dogonon din se wasi wasi ni koi de murado de ni ma fer ni ba dira. ma tay kullo bore goga goyi da nan go. amma di na dina fonde gana kul a gonda dogone wodin dum ka ka hin kan da borsi. jeng bayan sai no bore si goyi da wal mate hakikan ay gane kan jeng bayan go na zama yaram alhana ginde indi zai labo borbo bobo gono kan tire igite amma isi awne ko guna hankan goyra to halde tire gon seni muna awne ko guna rama kunni ga hirbo bobo yon gono kan ni himanda kanga him gin him kan ga kuma nise to hmm. yadi mono yadi ga igma ne dai sanda bor bobo isingi alhaki be indi zai labo mai muna ni kan de fayan kan no go garto kan yi labar sambu kai no labar fuwe hausi yango do duwo kan yi borano inga saruso bumbo da kan rano agogwe wo n'o te gabin dinga calandi yango ga eh, to karti hinka kaydin di ko gi sasabandi wakan gwamnato danga wakan sai sai dinga borno na kamba da kabon gano a ate darja gabi so wakan go ai sai danga wakan ai du ai goyo du danga imanti ba af imanti ba afo zaman kai na yin kiyarin sai da danga karto wane wakan sai sai ko kamba da kabon ngo agin no fondo bobo a agin fondo ferin sai ni goyo fondara me karta fadi ni a agin gite no fongo kan kani singa furanda ya din ni go faham zammo ifo ti wadi ni karta fadi kan irwana girma girai igite irse karta no kan borkul kan tun hingat ti amma sai se wona o ni ma matakan an ka kadde da ina kamba da kabu kamba da kai ngodin mor sai se dan kamba da kabo no gin no fondo nim furna kan goci man kai no wodin kan ai kande marga be rodin kan ter ni jalla bora juye wani o kan bisa a wana girbi iya ga koi girbi hakka wato kan iga ba imate labar sam kai sai ingai takar da kan gino fondo kan ganin yi mu marga din do aran ma wo kan yi ha ine kalbor kan gonda kartu de presso kan sai isino kala sabu yangi koi gila sabu journalist bobu gona kan sinda ya dinga ye ceyan da dole dole gane labari sambu kai si bor kan gwanda niya kan gabara burama mo kan di mu dugata se fondo no idan kan dole no da manti wadi no goni se ni singa kwai. ya dinga wadi ga ceba kan zano di ni carte de presso di kan se ni no a gonda ma na beri ga kan wokan irwer gogoi da su zbe lawo ku a gonda halka hon dangai gogo tonton no wokan se se boraci loktor kwar fonda rabumbu karto din din cebe din kaga jama gari go sasare ni woni ni kani ni chabe igine ni senin bisa aginga te bumbo imi no dogo ne haikanga te ba safarado zamni chabe no kan lale ni wo labar sam kono ni gai ni goyora ni wani ni goyo ni go gin go sambu da darja wodi ni aga kanu iru iri se hunkuna zama badin koi labar sambuno hunkuni di ni chabe ni woni bai ni gonda karto di ni borai kan naran ke bumbo aran dai ma charkani zama igine darja non go gisi ni moni gin bon darja di ina bor kul kan tuno ga hingite labar sambu to wodi se no son komi ne ne bor kulgi hingi te labari sambu ko ini dingi mu koi ga takarda ni im koi ga no labari sambu kai kan go te ingai goi susu be Allah kul wodi rani go gana fanda wodi no yal hakai igo gi non dai to burema irgi kanudo har bandi kan ina labari sambu kai karto din no labari sambu kase fandu fanni gi tila sandaga am gana to lalle karto halde inno bor sede keti bor ma himu goy da kal non k'a ahim goy man'a himu goy sanda hay kul kanga labari sambu yon guna ngana himu goy da sanda da matkan ku irin ci da son da mu hal dai adi agoga dogone ci ci nongu fon ak hin goyi da karto to so irin bai kan karto din dini no bor se man ta har no kan gudumi igin e ta labar sambu kaga wat kan ne aman goyi da labar sambu kai wani sartai ki gorandi walbindi wat kan an talifote kan ina dan kasu matana rawodi fanda wani idi kan wodin himanda hal dai bonda talite to kul ihima ga boro jukke jukko ngo mo in katti karto din tayo to ifono kan dai dai mata borga a gaba hal dai ni talite tali bambata kan ga labo kulguna to hakikan igihin karto din taniga tale di mo ago sandanim kan dumi fiyanka fiyanka yonga hal dai ni kan dumi fiyanka fiyanka irni shal labora ngano inin dabo din se karto din se se ga taniga din kan de sanda sedni kan ganan alsilam tare do hare sanda addine do hare halana bure yenjandi ngano inin di wodin se iga karto din taniga hal dai mo ko ina so an gabe ilabe kul lakkal kane bobu sira ni koy ga sen non te kan kalde lakkal tunadin akaga ful labar ingano inindi wodin se igin kato din taniga non kul banda se se bumbo hade adi kan ni journalist woni goga hiridaro hiridaro yon kati fo alde ni him seniyanci kan ni mani manda wodin se se bumbo bai manindi aga hingin ce am kato din taniga to din karto ta labar sam kaga agin to senan kan labar fu kul sin gubara ci am kagu wanga se walmate wodin kai tabat zama kan cida sonda margo yongo halde katodin sini sekul nimen himgo to marga yedin wodin banda halde ina katodin taniga inga no ni koy goy sanda labari fu fodin sambu goy ni journalisto ir kango seseo irga kaseti labari fu wodinga iga ne ase kan borat din kan asambu a kartno itayadinga amani maga sambu. hala dai a wonji asobe ga goyde journalisto din hino irga koy labari fu bumbono hino ga kaseti aga kaseti on kanga tonanda da do hala ima koy ga a labari laari fuwe abu. to danga ciititira halson kan ni din sigiri a wani ayi waran kacindi iddoramu halsongo a yeg tonandi borai domo kan ne labar sambu ko kulkandi inginin ningi goyey ga idan ngi sigi labar sambu yante a himga kartodin yetigno sata ga labar fuwe hausa sai danga se noya ya mani fono go wane wose to mana kan ga se de ci har ni sigi goy da tira bara kan da tira noni sedin ni samu no ni mai yanda zama akwai to kan hino sanda tira asi hay kul hen sin seno hal de tri si hay fo hen fo seni gay ni ma no bora kan no won sedin zan wodi no antum tire bon ni ma sambu ni ma yeti mata kan kin tire ni cida arang do ni di barka yan na yeti wal barkan gayin karto din tabun bo zama asi goy da kai da kan yi gayi to lalle iro ka irka son ir jiri fo de ne inganda handu yo ir mam di barka na tirta ga ir man di kan ne so inga si goy nga wana kan daga no irse ir man di aje maimuna irge ga kanudo kirse son da kan ni gonda karto din kan labar sam kai him ifo se no ni te. to balki sai na karto din te zama yi gitan ma dabar te giri da giri ni gogo koy gora ni ma ni baran da karto ni ni bumbo ni bon ni bere tonton yansi ni darje ngosi da halga ka son borai kan din dai gogoy im duga bai ni amain za fono fononin karto din te karto sintina wana kan te dai za lokaco kan abdurrahman usman gonu a se a te banda kartodini ay gonda wodin banda before dr kabir sani kayongo wora iri yegi yegi yegi ye dossier ta gini ga konda kanga imi yegi fataw ga bori ga guna zamine gir banda yandi ni bor yanno kayan man himanda to wodin binde yegi yegi yegi du wodin koyni ya dinga son innoise jiri hinkana ga taise ay me ga ta gendi hay kanno hambagar ay wo man faham zama labar sambu ko bobu gono kan isiga karto dinno gabi gabi lalle sintinawo kan irwo kan gati danga association bore kayan irga ma labar samba kai gi ha hay kan se no bora siga no gabi karto dini nin mai mini a ai karto dini ifo se ne kwegata hakan babora man te giro kimile babora man ti labar samba ko gir fo gir gir hin kada bora sintinga salan radio wal bora sintinga koi teran wo bon imanasi ngai wangai di kan bore dini ngande ya dingi ngai kula follow karo ya dinga wodin se no iman gabida yin kanta mu bori mo gona kan ba iga bai ifono ti karto din mana higin gai ce i banda banda is koi karto din ceki allah miyo ni kan go gin goti ni no ni ba imin go berendi nin din bon imin no darza ya ga gitan ma sai sai na murado kulte zama wani no cebe kan boro woni wo professionnel no ni wani ni goyo galala ni goni nan kulkan no ni furo dinin ni kebe igine filano wani wo agwani ga goyo aga wanin da borkan nin da mi ga bai nin din bon kan ni bisa agogo goro ma imene han gogon da kartoni woni sinna woni ai no gane haya se kan bakan bor siya da mo kan bakan mudu boro koi ne irga hanga candiyan tonan di balkisa zama labari sambakai gurya kir goga ce hai kan ganan kat de presso dini daran banga duwa aran bai kan convention collective no ne gugun kai ni ga koi kan da kabo a garan no fondo bobu convention collective di raka ara waran sige tira kan ga labar hauzu dai igoye dai igoye fonde de prise en charge kul kango ara kanga nan imini bumbo ni ni bondi ni jonte ni almiyali jonte ima sambuti radini hal ni gonda karto dini kan sigine carte de presso dini ingan da bor kan sinda imanti afu imanti afu ya dinga irin koy guguri gegir takarda dini keki za lokaco din manto ka iga koi kambu da katira wone to sonda aran kulna ci aran ne bifo marga bero kan afrika golgabi labai ite niger labora ine kan labar sam ko kul kan sinda wodini bora singa furba ma da ragin labar sambu Kalwa wato kan ne labar sambu kai foi hausi yan wasa tadin sai sai adi kan borbo da mhm. ine to son ba tik tai kan yi gono bora ai sai danga goyo do hare wani yin da. Mhm, mhm. to matkin no kuldi misali na irgisentin da burai buraima to misali na an kai diyara dai kan sanda yebiyon no te yara ifokati yebiyon o satobero kan te wo a te lokaci kan aran labari sambuke nungu wat kula rangaci kan hani filana za a cin da jirfo kan marga bambata kan ga haikul ti bonko ne ir afrik bonko ne margo ir niger labora igaka to margo mo boy kubi kan marga bambata no zan boy kul dimat kan shine ir labo koyo wat a agoga himma dan kan gana amate inga da bori kan ga bande ya dinga hal da borgo be woni cuno gote bol labora bur himga sola sola mo journaliste wo sola sindina ka himga te in kati ima du karto ir sese ka irgo ir wo journaliste no irgo journaliste inde no irga selen kam ga cer kam raga saba hay kan iga ba inga no irga te ise ir ci se mo kan karto din ima kaga karto te karto bo si bana ba dala karto sese no ga te halde ni kan din tire tire kan sese ha halde ika irni guna ikubei sese no ga karto te amano ni amana karto din a te manti zani ko gintire gisino agati zama sesera kunda no gon kunda hinka no ife kunda fo gono kan aga hagoy da carte de presse din teo yari nga halde tire ka to kulu iga cheno kunda din se gane kan journalist yon ka iga ba ima carte de presse din to kunda din kan rayo mbo kan go selengo irga ka irga cher margu irkunda iri madi boryon kan himanda da boryon kan man himanda boryon kan tire kube da boron kan tire man kube tirfo da tirfo yanno to hakikan tire iga ba tire dai ka ci sintina o nika demande tire jina docteur kabir ga ha nika ba carte a fono a ihin ganta niga baranda casier judiciaire kan ga cebe kan ni sinda talikul ninda chitifuwe chitifuwe ihin kanta no ihin zanta niga kan da tire kan ga cebe kan ni wo journalist goni no labari sambu ko goni no ai gicharan sai mo sonda ifono tire ne mai kati gono to din kan do din ino niga kan de photo photo dida identité hinka hala fo mo koyne bora kan seni go goydin aga tira antum lettre antum cc ama sanka sambukan wat kul kan barme yonti ni gora inga tonan di cc to halde tire wo goni se inga no irgi jingu guni jina di goni se iri mo gune ya dinga ifo kati journalist goni igi ha bore kan koy lokkole rawol wo kayam mon koy mo akuli ga inga no igi ci so anda ne tire man ne ka journalist goni irim hinzano goni fo gona ka inga wo akoy ga ciw ka ciw adu inga inga journalism tira journalism tira din niger labo na dahirandi halde a gonda tira de iftik na te de école de journalisme na te nongu fo non kul kan te de halde akanda ani chebe inga no kan ina dahirandi igebe kan tira tabatante no tira ka hino irgu guna in kati da sintinga goy halde agogo goy ngon akande tira din irga ne kan journalist gonino tan labar sambuko gonno irga no kartu afono ihin kanta ine goneira ko ine man di sanda bore kan ga ka hinne ga selem mikro bonno ine takinisiyen e kan ga inga na kamera mane inga yimo hal fon di kan dinga tire din igi sambu kan inga yimo igo laba sambu ko gonera inga yimo di tire go kube igi no igi no kartu to boron gono kan inga yimo igi sambu gonera in kati bor foyo boron kan ikoi ina goy dondon amma goy dondon odin ama to handu hinza halde agoyo din ato handu hinza hino irga tirsandi aga zam ingo manti diplom no gase iga tirsandi kan kala ma goy labare fuera bayre gosiyon ama te ba fo jiya sanda din ga amati fo ama ka garmo agonda gosi won tiradin kan ni gogaci handu hinza woni kan si gani ham kon stage wal bin formation professionnel na sar senegal hadde wodi ngoni se wodi mo ig hinginno carte de presse no in zanta in kati ine wato kan kine beira tiradin kan ni ci so wanda kan ite anasara jiri zambar hinkan diwara diwara aka gar boryon no kan igogo goyi labaris fo e sambuwara ngai igogo goyi bore kulga fahamo kan igogo goyi gonga goyi te da monduma amma tiri yon sise kanga kebe kan laba isa muko yonno ine bure din isi ye banda ba kan tira ka ga woni on tilsandi ine boye din igu gunno hal dai igoy jiri hinka hala anasara jiri zambar hinka di wadin ga to sanda za a isintin za 2008 ka 2010 na albinda banda ka 2010 za in gundi ka ga ni go jiri hinka igi no ka do preso amma hal dai 2010 banda igi bur tilsandi kalim kande tiradin kirci am ka ni go goy walbina am ka ga ni gonda stage tiradin ni go jiri fo irgo boye din nok to amma ben boron gonmo kan irga kan ga ha kart irgino in kati boron no kan inga yo labari sambu kai manti labari sambu ko fu follon do no igo igo ko imo goyne imo goyne imo goyne imi bana boydin seno igani pugist anasar seniga pugist dimmo ine haldei ikande tironga chebe kan inga go ga labari yo no iga du inga mo carte de presse ni bore gino carte de presse boro ko koranta dumo kan irga no carte de presse in kati journaliste yo kan inga bisom bonago aga te lokacin ir labora mowadin haldei inga mo aha irga a no carte de presse haldei ana sari kubandi inga mo ifo dubino kaldei jina am chebe kanza inga labora ingo journalist laba sambu ko goni no afo jina ihin kanta ama yege chebe nongo ministère de la communication ama no fondo am kato dinci yani inga inga mo halde akande tirin kadi inga chebe se dinna guna irga no to bore kan dum irga no carte de presse ne di kaga ha yo ta samma e mun kando ifo non go tantana matana randi misadin kan kaga garu watu kan gabi labai sata amargadin dunga bagate ato mm, ta ma za ka manka ngano iri labar samba kai ma yin baran dinga karto dini ta kan aici borsita hayan bor girsi zama wani girsi yanu zama daman ta kan se ina fondo sai sai ko gala sabu guna kan borbo gono ga labar samba kai ra kan sin da karto dini ine to ya dingi miti se dogonai kan ganan imdugo ko ga ngai labarai samma kage himanda da karto kan go ise kan ngai fuwo bumbono te isi to ta amma dama da kansi sai sai kai inganda akande dogonai akande dogonai borbo bo gona kansi koi ga labarai din sabunoti ne in kan taga ci matkan ayin ci karta da presso balki su din la sabu irno ir nigeria ngai irno ir labar sun kai irno munano daraja koi ni irin labora i munano daraja zama din fattan da ni kan go koi na re ni gingina da karto din danga dago ni sagin no dogonai kan rani koi din karto din chabe igini bere di a ni wani labora no ni funu ya dinga ga cebkan no labar sambuko i hannano kan isan birsi ya dinga ni di hay kulkan ikanda bor se da dogonai bor sita hadin bor girsi zama gitan ma sai sai wai yan gurga bisa yanga sai sai wani danga kan dike diro barmayyan gadan de pressora wato dini karta kan tun kulno gudu de presso mat kai kini se e sifi kenim ka gor micro gine ni min ku ku wate ni min sani sani te ni min ne ya labari sambuko no mm. da wodi ni in borbo biyanno hayato labari sambu kai sai kai yanga bai kan gai wo ngai no hima ga baran dai imani ngai non dai me borai ki su bai non dai dini ngai wo mati wo ite ga duwai fondo foni ite ga gana ga duwai anan bai mo kan sintina karti da preso din gir fona ga ti din na te gir kul kan go ka ni hima nim ko bar mai mayante asi amma sohon ce diro woni wura jiri hin kano ni ga te karti da preso din agoni se koi ne ina lokaci dandanga kaladin sintin bor kan sintin ga goi lokaci kan sigine 2010 dangidin sintin ga goi 2010 ka di waya am kaga da ni gogoyora kalama ka hunkunci ne da ni iga mili kan da koy ginga wana dosiye gisi tere. nga tire gisi ikubai a sin da gyota yan a gabai kan ga duwa dai iya ge gila sabu gun koi ne ba ni man koi lokolo kan sigine iftik ni gonda fondo yan kan ni hima ga gana kan ganin yimi no tiradi ne zama yi ma bon fere margen gona kan journalist labar sambu ko aga ti alwati ka alwati takardar din ki gano ise din kan ne attestation iga bonun dai lokaci wa ni kogin takardarin ce kan karta dai preso hal ni gwanda wai diyan dumi ibobo a gace kan ni wo ni na wodi ni cewu dangani du bere kaina fondo wai diyan ra ya dinga ba ni sun da diplomo kan ga iftik wana ni ya nin baran dai da takardai dini nin baran da lokaci ki ne danga 2010 sodi ni ga ka hunkuna ni mu yage yage yage hal ga kaso ni mu du nan gokan ni gogo goyi a tira kan ga cabe kan gnonin sambu goi za lokaci wani ga ka lokaci wani to sanda kan borai go gudu daga ci wodin takarda din zama irdi wani mai gida foyan gono takarda din bumbo ni si bangai munu labari san bukasi kan bangam ko ci di mandu sandi fo kici igene a anga yi wangai sino bumbo no ifo se is ano baras is inga aga bora beran din no la sabu yango ki goga la sabu hun kuna da bora baran da bor wai inga wana kampanora kan gonda karti de presso ni a goga dino kan dangal lokaci foyan ga koy ga kamat kan aikin sai convention collective mhm. di koy kam da carbon ya goga gogdi danga sharji bel no ki tinai bambata no kaga da kinga bon zami ga tilasandi banan dodo hara mate banan dice kayente iga tilasandi amma buradan kes national de sécurité sociale odin do kan ganan buramudu na fem bobo to wodi ni seno lokaci fongo da kan igice wiwi yanda ngara ya dinga igogala sabu mo koyin halga kaso dangan pulayere ka en ko ga fam kan karto dini dinga manate ngai goitere se fongo kan sigine fonde da la presidini noro ki labar sambukai walgak ki kan da gwamnati kan di se fondo dira dini sindani goiteri dimma gono ki ga ha kan ni goiteri ni himanim te ise do din madin din sinda din man to <laughs> din madin wodi mu har kaso a gingini zeri a gingini zeri ya dinga ki koy ga faham do wodi ni fatoci alhalin oh, ki koy ga faham do wodi ngay mbono go gurge ngay mbono ga kay mala sabu labari sambu ko margino ga ise borai wo eske kul gonda di sin da hal yesi koy ge ka nir taren se ya dino go gate ni faham wai kayan koy ga faham do habu wai kayan mo hal ga kaso igo ce wiwi dini igidino kan hambagar ngay do din te darza ni gi hingi dindira dindira ni ko gini ni go te no gufo hari matkan go te no amu ya dinga so ngai wodo ngai no gurgei ni te mm. bor hannu ni te labar ko hannu aginga te lalle zama din banga te labar ko cike ka kan gonda karto dini nan da mai gida kart sirtabul na ranga te danga aran ka gorga usalan ga sabano banan dai da hayi bon asin da fondo kan gindan goy kan manti wodin bonani ni sambu wainan kulu karto dingin no dama agin no dama ni ma ce ya dinga wodin go ce wiyan dabora kanse igogate zami kan sin da kartoji ni bora tuna gi hingin tilasan da haifote kan man to wadi magano ni ka lallamo ni sin da gabi kan nin da ga gurgai wannan na sai ni si to me dadi kan kartoji go ni se kartoji ni gin no funda nim ne a ah, ai sin tana kai ka wane bonne me ni ne imte ya ki da din girgi char gunno ko ni bai mata no funda fo ni ganin da ni ai mu te ni sai wadin mu halga ka son a ga borai no danga journalist labar san bakai a dama haikul kan no ga aran do igo ga aran kebe gurzugai dangi igo gini kebe gurzugai gini kebe kaina ni goyo fondara dangi ni banan do bumbo go ga degi wala igo kebe sayo ni gonda fondo kanga boradin ke ni employer ke kiti fuwaido da karto din ni kebe iga hagina hal boro do do ni iga hagina gina mata no gogati basko bor kan gonda karto ni inga da bor kan sin da karto ni ibanan dai bumbu man hima imati af mat kan gogate noya ya dinga wa hambur kuma ki gote wani sanai ne labari san ko kulkan go hanganai sai labari sambu ka mo moyi ga kogin ga karto din chabe zama haniga ka haniga ka no ka aga hinga te niga na fanda na fe ngodi mo ngiti convention collective wodin kai go ni bora mo moye za lokaci din mantu zamni mu fani no ni ka ti labari sambu ka ni ska ga te giri margini gogo goyi takarda dadin mu fatta imine ni woni sin da durwa kul ab torge ka ni do mai muna burema aran furga ka songo gir fa kan naran te kartu kin no la sabai ga dedan diyan gabun boda aran no labar sambu kai wallahi karte dimma kursiya bon wara amma biskat zangu kan irno amma dimma wa ka. niger labo kulra labo niger labo kura zama niger labo kul de de nyeme ino de labo gundu ko ino ngofono halde buraga ba karto tilai k'ale din ka sese oh, donc ari ga katte kan irte hakikan ni ade igba gum ai sindi dimma to maimuna labar sam ko bobu gono kan dangi dai fonde wo kul kan ne kabu dogone wo kul kan ne kabu jin ko bera wo kul kan karto din labar sam kaino ine zam sengai sigdu i wannan faidin kan nici ga seno isi ni ga bon kan kaman digu koy CSC agtiya labar sambu kai kan gogu goy labar fuwai kan gongai bon gore rano a gwamnati wano do hareno ni go borai din bande ayo ah, kai si borai din bande balkisa zama matokai kino ni go ni no ga sambun da darja imin no darza man ni go sambun da darza hai kulka igirgi tenisi ni hayadi ni sa no darza danga carte de presse wodini dogonai kan akan da borsingan da faidini ai ni ki manti afu nin din bon ni ga maka ni hunkuna imine ni gonda karta de presso zama dina borfo ce ni bor ka ce ni iti hin zanta ni gonda me din ce ni borfo ce ni boro ce ni wai ni ke ni sinda to zano di nin din bon ni ga bai kan ba ni gwani ni goyo nin din bon ni sama kani ni gabo zabu ni gabo zabu zama wadi ni wo nga no ga ce kan ni goni mat kan ni ci da wat sandai kan no karto janga dina gin kan di labar sam kase sanda ka ga hin kan labar sam kase mat kan shin se da no ni bayi ne labar fongo hal ni gino kaldina enquête te il te enquête ka dedin kon kante. zamani ka ga kaga labaro no ya kine kan mantin da fondo yono ni gana ga du labaro ya dinga dinsin da karto din sandai no hakkanis ni sin ga kwai menim ne hanu go ga hani danga son da illa sabe ngo sambu ni ga ba nim takarda katarai wal ni na labari no Ni kan fosola. ni sigir fosola danga ba hai kan ga nan hun kunanin da wayin je yan aran makwagi yardan da kere din da karta da preso din da kwagi yardan da kere zamigi bai goro kan gogorin gai ginawo borke ke no ya ngai kai goida ome zamigi bai nan no ngai mo dintun din ni talo te ga bai nan ki ko gin keki zama ni karto haiwa go se se rodi ni ya ga babu ra koi bumbo kan dadi ni da ko ci talo kan filan tenga se no ne no dinga wo ga mataki sambu igata abo godi no koi ni halga kason hay kan journalista yi ihimi mafaham hun kuna ga kanu din fatan Niger labora ni koi labuwa ni ra dan kan ni koi labuwa no radin ni woni ko wakili no kan koi tarai labuwa ne ra ya dinga wodin bubbo takarda da din ka tarai a ginno darza iri wodin sai ni go gurgyate iri go gurgyate su sabai go gurgyate zari borai manan ke wiwiya borai mu kogi takarda din keke dogonai no iri se dogonai no se se se dogonai no labi zai se dogonai no haikul kan ga ti labari sabbuko ise dai i wani goyo mu koi da gida matkan iri wori go gidiyano zama hunkuna di ko gila sabu son ai wasi kala tele tam tambara son tambara ra kine makayi mune labari sambu ko ba a fusin da ni bai kan wani aman hagu zama borai kan ga ti sai sai yanda wai kan cindi in gai dim gai boy galakkal dan tela din gagadi goy fo dum na goga te gida eske labari kan ga go sambu ga din labari ke ke enten na goga no borai sai labi zai si goga hangan wal mata no goga te wali go dai ga goy no go in gai mu goy dai ga kan gai bongano zama borgin bon ha zamni kur kan ga bai kan din talite ni gonda karto din talite yin ce ki tufu wodo eh ni ta ka talo ne ni gin bondi me ni gabai sanni kan ni gici ni gabai sanni kan no ni siki ni gabai mat kan no ni gin goyo hausu ya mote da to wone wo labari sambu kai fuwai bun bose gwamnino ni kan ga timai gida ni bun bose gwamnino in kuni mu tele wone kimi na afilani ya tele wone wa labari sambu kai kun no takarda ai ni kani no me ni kani no ga bis ki kimi ne han kuni labari sambu ko guna ina nongo me ame guni mi ne ba fosinda burema ni diyango ga manta janga bayrai wal janga fahamai go labari sambu kai kan yi siga karto din te te aran diyan ga aran sifatiyan te gi no bon fere fondo nera to lalle bon fere irgo no zama jir kulu ga journalist yo margu sande lokaci ka lokaci igi margu igi no beire beire no ngodin ga igi kan di se carte de presse odin sen wodin banda ma wat kul kan se se agoga kan de communique sande agoga kabaran dion tonan di boydo hanfon aga jinde dan journalist ga amane ibka ginga carte ibka ginga carte ya dinga ai singa mene hala jeng beri kaino gobore ga amma yebe ongar zan wati kuli ga jinde da ga ba kaman gere dr sani kabir ana jinde dan journalist ga ane ima kagin ge carte de presse te carte de presse irgo imaga irgite kan irsi nur kulta boraga la irge kar salen furanan kancine irge karan se sande yayi kanno karto dini a janga a gengi kande dumo koy ne fonde kanno ig sambu kang labar sam kai zuga im koy ga karto din cece irge karan do maimuna sondan sintin ga kabir se sande ga sande o isiban bu hadde ni labaro sambe ngodo har no sande wo asikyan zama matkan aiki ni se da hal karto dura rabun bo labar sam kai godi sande karto din dura durara lalle nangu fongo na kan labar sam kai godi sandai ifo ti sanda ki ngan da soge halga ka son wodin goro danga soge bani na karto din cabe almtiya activité donu han foyon gona kan iganin gai wo karto ne wo asigoi dingai ni di yadin ga sandai no an ga di gir bandai di ni kan soge yan donu ko kan ir san sambu ko yambon har ga to i karyan. ga gasi lacrimogen yan sai iga amma kulun da gonin gai karta depresso ngai ga kan ichebe kan gai wo lalle labari sambu ko yanno san sambu ko mo wo kan sai sai tab tabbatar da kan gaiwo labarin san sambu ko yana amma wani kulma ni da wodi to sanda bumbo hali gudu dura dan girmi ne dubura ko ginga tirai ge su bumbo lokaci ki ko su da tirai fi sauyen wodin do hare sanda yango kan ah, gai sanda sanda dai ci. za takar ta te yango do no ir dirbo ir sikai gir takardai. te mat himanda ni kini na ha diploma ni sin da diplomu ni man dan haikan ga ce kan ni na goyote ni ra lalle ya dinga sandai gono dini in kan mo ga cikan e, sanda kan igmile han foyan e, haya ga yayi danga yayyan go hayara hmm. bora han hambagar wasu wasiyan ima takarda ka tarai amma sai sai do hare ingai moy gondin gai lokaci kan iga kai ga dare din fatau ga bore gano in e, zanta mu boriyan go ga heda ine lokaci kan isan buga dangane 2010 dina bar nan da borago gugoi bor yan ningai wo son kulno ngai ke dan ga 2010 so dini ya dinga <laughs> ngai wo sai lokaco ki pati amante amante se zan bor yan afu no din hare oh ayi ba afu no din hare zan bor yan goni goni ngai wo ngai te girin za yo ba fo bor fo da ise ba kar de press wai na sai ni girin mar gi goyora ani a ngai girin sai ne to ko ceci jirgu hante girgu goyora ai ne to kullu ne ga mili ne ga du karto dini to sandai in yin zanta ga kan sai singan labari sambu kai imi misalan ga yiti mera alwati ka alwati sai sai mi margu amino berai haikan ga takardu wani wo amana da matkan no fonda yanki hima ga gana ga duwa lalle sai sai komnike dangi gifo it komnike tele ra da rage ra kabaran diyante amma labari sambu ko kan go susu bai din fatta ni no zurguwin diyan hanfo nin din bon din kan singi tele guna ya dinga sabai halwo ne a bisa wala man bisa hanfo me me da meno borga mara ya dingani di dai irgi cinga salan da kere sai sai cinga margaidin te a ga journalist no berai a gi no ayo eh, dama danga lokaci kan gai dingai bon igi hinga ka hayan kukute wal hayan kan gi takardai guna imino fondo imicin kagati wani kulu goi ko yengina no di sai da gore akandir mu sai da gore da mai mun nisalan irse kan police ba labar sam kan tire din chabigi kar irdi ya foyen mo ko gi ce ci tuwaido yan ga agoda gone ne kan kan labar samuka sai tira din da gonda takar da wani wa labar samuka no fondo am konde ki tufu eno zami ne person ne au de la loi danga bor kul kan no ki to himam am dir borabo ya dinga ni kan bayni gonda karto dini police koy kan ni bon soje koy kan ni bon zam se ni gogin goyote fondara inda fondara ne ne fa zama borai ma haye bai kacarra fondara goyo kan hima te a gonu fonda kan man hima furun damu a gonu hala dai aigatan ma teran wo follon kabon goy fondo kabon ni kan ti labarin sambaka di ne ne se soja ne ne se fondo wone woni man hima ne magana a ga bai kan se na ne nimsa gana ya dinga bar musu hirri daru bar musu hirri daru din ne hirri daru ya dinga ni no kan ni bonga wo kan te ni ga ya dinga din din man hirri daru inga no kan ni bon wadi ni hinga kon da ci tu foido lalle iga kon kon se te gadi mai no gonda cimi mai no sin cimi alwati kan ni gonda karto di kan se se no ni se buraima daran go tirai fasa wat fo cinno arangane kan boro wo tirai man kubai wal boro tirai rasan dai fogono kin aran su baranan da to tirai din wodin sai da no madam son da ane kan bore gidi kan sai han fona ga yayi. Ifa ka ce yango sai sai wa Agoyi si makal sanda zuzu ko aragoi zuzu ko aragoi iga tirai margu no jine dini margu borongo no kan gi aune matkan ga ni ci dadi hal de ini aune iga ka kunda fo bore kan himanda da bore kan man himanda bore kan himanda ka ti bore kan tire man kube hay kan tire ha bora mana kubandi wodin igi gisiwani wodin sinan bore din si hiniga bora no carte de presso kalde wati kan cine session zan session handuga ka handu o oh, margano bore te. kan konse kul margu ir konse wiki ndigo akul to kalde wati kan cine konse wiki ndigo adin kul margu ingay no hiwan kan kundadin ni gane bore no himanda zan gane de himanda no isino inganda boy kan ine isino ine wandi iga kanda kur kurgame ima ye ga ngwa batu ga di hala ifo se no boro wo ina no ifo se no boro wo ima nano di ka gar hakikan bore kan ine isinodin yadin de no iman himan dano sorbo ba kuli fo no ga kan kan yi jangi no yango ha kan di jangi no ka ti journalist mo jenga faham yo ifo ka jenga faham isi tire ci tire yongo no kan se se te kan ga cebi fondon fondu kan ni him ga gana gane ma tira to fonda no journalist din bumbo kan ga ka karto ceci isi tira din feri ga di hankan gar yani ga di kanda ka ga tira fo sino hande tira din sino iro tire no irgo goida isin ga bora no kartu to wankan ga kande talo no irdi kande bora gonda karto do presu ine giri hin kana ati yanin gigina sai renouvellement mala ta gendi yango ta gendi yango din ki gini mate kalde din ya gege ka ga dossier ta gendi kar dai din ki gege gini me gege kada ko da alwadi karan daran bonno ya gege ga no journalist to sai har me gini me ta kar dai ta gendi ifo ka to din ma na kati irki sonda fondo kan ga cebe kan gana ima carte de presse odin taborga sanda de bor de talin de justice kuli carte odin tariga to ini no carte ni man tali kulte jiri hinka halde jiri hinka din gamra akka gandi ko talite ndi sinda fondani mego du kartoni wodi se igane ima dossier te dossier mo hanka irga guna manti dossier compila kulno ha wonka irga tirsandi kati casier judiciaire irga di halni gonda ni casier judiciaire hala tali kul sarak ni casier judiciaire di ngono ni carte zena ni na photocopier ni na legaliser ni ega kande ga chebe kan ni gogo goy tire kirga hana manti ingana tirfe ga fe hal de ni chebe kan ni gogo goy ni kande ni carte zena ina photocopie photocopier legaliser ni kande casier judiciaire kanga chebe kandi man tali kulte igi no hinen tiran yani ga dossier kan bore goga ni mate yandi di man ngande dossier fe igi fe za afe wo dossier complet no kanga di diplome da da ga himanda kulda mm. wani abinde irga ba hindi irin fahamu no hala ni man tali kulte afo ihin kanta csm be kan ni go goy wani wona wo gino ni carte mhm. to songo burayma irgi yegi kani do koyne ne takarda takardadi ni karto dina go labar sam kase n'o a sigi dunga alhakai kan a himanda yan gono kan boraga gan kan gana nyima danga alhakai dira danga chit fonde yangono kan yikayen kan gen bora danga alhakai ra hakikan hankanga jurnalisto ingan dinga barakanse ago gwedin hankan go igame iro se se sifura. iro hankir ga te kati irmu journalist sai ga kan ganan bore kan do igo goidi mi berandi kan ganan bore kan sai igo goidi mi dahirandi wodin sai no inga mbo an ci so anda irne son hankan ganan in bore ga kasine da bigon da jirka ji sai sai no urgo no kan iga far fo igi ga kasine irne son ir kan di dimmono im kalde te kan iga kan da im ci kan journalist goni no kan gonda carte de presso ne man tibo an no won no kul ir gonda poyon ka irga ze borase donc sanda irgo ga ima tirsandi no a imi berandi amma hala dai ta ingan inganda maji dai game wodi manti iri isese bo isene iro isese kati irgi hausu ge di ne imisi hiri daru inganda igojine matkan igoda iro nongo ne iri hino kaino to san fand funaran gonda ya aram ko ga sambu kanginan labar sambu kai imdu kartu wani wo imdu mo kan kango ise karto dira aiwa wode deja irna sambu maga tire irmani ka tare de sambo ka irte on kati irgo gi tilsandino kan ima gidedin ima tisi tire yo tire on kan cibe kan ini sambu goy imi dan kes kan gana wat kan cindin ko retret ni duri noro wodi mono e, labari sambu ko jinbore ibobu kul isigate irbinda hanga journalist e dinga wodi no irgo gi tilsandi irna tire on te maga tire iman tukude boy do jinno de wat lokan wat kan ci lokcio to irgi to andi boray songo maimuna ifo gati ceyo kan no ni te za csc za gwamnato za police sai zabura kulga kang nan labar sam ko kan gwandi tiradi ni imna nga mungu goyote am du mungu goyo nafa kan karto din ga borano balki sanina banandi me zama <laughs> ai ga tamace ngo kan ayi ma ga sai sai lokaci takar da idin ki gogano irse imiye giye gino gabi imino gabi zaman ga no gihinga salan ci tufu ido ngai no gihinga salan gwamnati sai ngai no gihinga salan police sai sai ngai no gihinga salan burkul kan gi himanda sai kan ni kan ga labar sam ko wani darin diya ninga karto katare kanga ti sai sai wana aran manu fondo aran ma berandi inga goyora labari bu kai mu mandi zam sai ni gonda karti de presso dini inga sai no gi hingini bonda nan kulu a ah, ah. nongu yango no kan ni singi bisanda nongu yango no kan nigi hinga goida nongu yangu na kan imani no fondo ni dini karto dini ni masambu dangani takadera ni mo borfo sambu ni mo koy kanga wan vie priva bon dangani ko furbora ba funara ni furbora ba funara borfo min noru ni mo furbora ba funara koy ga kar katren tirara wodin man hagu bormato na asir bormato na asir wodin man hagu hay kul kan gati hakan gin no fondo kayi da hannabon dangai ba ini ni ke zuzu kwarno ni gingini bon ka ka godi rano ni himanim karta de borai kayan sin da kartu do presso mu irgun warai salangi yeti charme ngura ka irteni kalangu aga dai wala bora kulu no bere da fahamai kan ganin bora mu ko ginga kartu do presso ci ir wo kirgi ginga ci ir promoter mu imi hinir suru dir ka gir ce ceci ba ir sino dinno ir goro in dai irin lokaci te charbandi da bora ka gitan maniji ir marge fote ni bande da bora ge ka gani ni minga nuwa te station wodini ni himani mana se kanga kanda se dogonai imla sabu mo ne ir kirgoyi kirgoyi ni bor kan gogo gorge hin suru a goyo no ga kana sai sai na go gorge hin suru ni do ya dangani ni moni hima ni fondo te ase dogonai kanga na amdu carte de presse dini ni mana fanda inga mo mana fanda halga kason ni goyo danga goyo karra a gonoji to madalla ir sabu ir garan fondo goyi kan aran kagutu studio kalangu a wana faji karawo sai kan koy sallan ir se labar sambu kai i wani karto din bon ifono na fayan kan da karta ta gerai ifono ti dogo na kan no a gihin de wal darza kan no a gihin labar sambu kano da go a se dumo koy ne sanda kan no i goni gidi bore kan sind karto wane wo de fonda kan no i sambu kan bora kulgu koy gudu karto wane wo aran ma sanne kan ir koy gunwa batura ne kan kartu wani no kan labar sambu kano darza a gano gabi in goyora an fondi yammo wal dogonai yante labar sambu kase a labora gugun tarai labora kan da antir wani wuce be a koi gano dogonai aran mu bore kan irde koi ga sigir wani wato nan da aran do ai balki samidu ir technicien abdul abdulkader chambiano ne nirginaran se ma salamu fondu god suro karan dangirangan